وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا بقى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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله يوم الخميس الشدة قوات رمضان هجرة تدبودة لهدى أربعين دا أكو daidai da bakwai ga watan hudu shekara ta 2022 muna cikin tafsirin suratul qasas kuma za mu karanta ayoyi biyu a yau insha Allah ayata 23 da kuma ayata 24 waɗannan ayoyi guda biyu suna ɗauke da bayani game da kirkin annabi musa alaihissalam kirkin annabi musa alaihissalam allah mabuɗaƙi ya ce ووجد من دونهم امرأتين تسودان ولما ورد ماء مدين ولما Amen. walamma warada ma a madiyan Allah madaukaki ya ce a lokacin da annabi Musa ya isa ruwan Madiyana wata rijiya annabi Musa alaihi salam ya yi hijira daga Masar Allah madaukaki ya kai shi birnin Madiyana tafiya ce mai tsawon gaske Allah madaukaki bai gaya mana irin wahalar da annabi Musa ya fuskanta ba amma babu shakka tafiya ce mai cike da wahalhalu domin tsakanin masar da madiyan ba zai gaza tafiyar kilomita dubu ba musamman a irin tafiya ta zamanin da tafiya ce wanda ake yi ba hanya gyararra irin ta yanzu ba a hau tsauni a gangara a samu kwana hawa da gangara ga kwana kwane annabi musa ya yi wannan tafiya babu guzuri a tare da shi ba tare da ya shiri ba babu shakka annabi musa alaihi ya wahala amma allah subhanahu wa ta'ala bai gaya mana komi game da wannan wahalar ta annabi musa ba annabi musa ya isa birnin madiyana wajada alaihi ummatan minan nas a lokacin da ya iso madiyana ya tafi akwai rijiya da take wannan birni eh, idan mutum ya taho gari dama babban abin da zai nema shine ruwan sha ya taho birnin madiyana ya taras da wata rijiya waje da alaihi ummatan ya taras da jama'atan minan nasi idan aka ce umma ana nufin jama'a wato anai musa ya samu jama'ar mutane da yawa a gefen wannan rijiya yasquna suna shayar da dabbobin su ruwa wasu suna da rakuma wasu suna da awakai wa da min dunihim ne kuma gefin su ta baya da su nai Musa sai ya samu wasu mata su biyu ta zudani waɗannan mata suna kore dabbobinsu suna tattare dabbobin ta bisa ne gana mahuma shi ne ta zuda ne a zaudu alhabsu waɗannan matan a maimakon su su kyale dabbobinsu su iso gari jiyar su masu samu ruwan sha sai zama waɗannan mata suna tsare dabbobin ba sa barin su su kusanci ma wannan rijiya kada sai annabi Musa alaihi salam ya tambaye su ma katubukuma menene labarin ku su na hama a mawashin nasu me yasa ba za ku kyale dabbobin ku su ma su tafi su sha ruwa tare da mutane ba ta sai waɗannan mata biyu suka ce la naski mu ba za mu shayar da dabbobinmu ba hatta dirar ri'a'u har sai makiyaya wato sun kori dabbobinsu wannan kalmar ta zo da wasali kashi biyu hatta yusdira da kuma hatta yasdurar ri'a'u idan aka ce hatta yasdurar ri'a'u har sai su masu kiwon sun bar gurin amma idan aka ce hatta yusdirar ri'a'u har sai su masu kiwo sun kawar da dabbobinsu kafin mu za mu je mu kai namu dabbobin wa abuna shaikun kabir kuma babanmu tsoho ne tukub da larabci wanda ya tsufa sosai shi ake ce ma a shekul to wallahi lokaci ba zai dauke mu yadda za mu yi sharhin waɗannan ayoyin ba musamman ayoyi guda shida da suka zo a daidai wannan gaba ilimin da ke cikinsu yana da ɗimbin yawa amma a takaice akwai muhimman abubuwa waɗanda waɗannan ayoyi suke karantar da mu min ibarin wa adabin wa tashri'atin akwai abin lura game da labarin annabi musa alaihissalam akwai tarbiyya wanda annabi musa yake mana akwai shari'ar allah da take karkashin waɗannan ayoyin kaga kenan akwai abin lura saboda dama alkur'ani idan ya bada labari yana bada labari ne domin akwai wani abin lura a ciki to sannan kuma labarin annabi musa akwai tarbiyya a ciki akwai shari'a kuma ta allah subhanahu wa ta'ala domin duk abin da Allah ya ba da labarinsa idan Allah ya ba da labarin annabi daga cikin annabawan farko wannan labarin da Allah ya bayar a cikin alkur'ani yana tabbatar da an shar'anta mana irin abin da aka ba mu labari game da wannan annabi saboda haka idan aka ce ga wani abu da annabi musa ya aikata to kar ma ka ɗauka wai ba annabi muhammad ba ne babu shakka ba annabi muhammad ba ne amma ai annabin ne ake ba shi labarin annabi musa kuma allah ya riga ya gaya mana laƙad kana fi ƙasasihim ibra a labarin da ake bayarwa akwai abin lura a shekaga kenan abin da ya zo cikin labarin annabi musa alaihi salam ya zama shari'a gare mu matukar ba a samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wannan sashi daga cikin labarin annabi musa din ba abu na farko wanda za mu lura da shi wanda wannan ke tabbatar mana a matsayin shari'a larura takan sa mace ta bar gida ta zo ta kama aiki irin na maza wannan shine babban abin da za ka lura da shi musamman ga labarin annabi musa alaihi salam larura takan sa mace ta bar gida ta fito ta kama aiki irin na maza me yasa aka ce wannan labarin yana da da wannan shari'a din ka lura da ayar da kyau annabi Musa alaihi salam ya taho Madiyana ya taras da wani wani rijiya wata rijiya ga mutane a bakin rijiya a gefe ga mata biyu suna tattare dabbobinsu annabi musa ya zo ya tambaye su suka ce to mu ba za mu shiga ba muna jira waɗannan masu makiyaya su bar gefen rijiyar kafin mu muje sai suka ba shi amsa suka cewa abu na shekun kabir baban mu tsoho ne tuku me suke nufi wato suna nufin cewa innal aba gairu qadirin ala al amal aikin da suke aikin babansu ne amma kuma ya tsufa ba zai iya ba uban ya tsufa ba zai iya ba walam ya kuma akun kuma yadda ayar nan ta zo da bayani kai ka sani ba sai an gaya maka ba ba su da ɗan uwa namiji ayar ba ta faɗa ba amma da jin labarin kasan haka ne domin inda akwai ɗan uwa namiji ai mace ba za ta fito ba saboda ba su da wa ba ƙani ba ɗan babba ba ɗan kawo babansu ɗin nan shi kaɗai ne wanda zai iya wannan kiwo shi kuma ya tsufa saboda haka yasa kafin ma annabi Musa ya tambaye su ya akai mata suka fito kiwo sai suka ce baban mu tsoho ne kaga magana ta gane to wannan yana tabbatar mana ana iya samun larura da za ta sa mace ta bar gida ta je ta kama aiki aiki irin na maza duk da cewar akwai dokoki na Allah tabaraka wa ta'ala akai abu na biyu idan mace ta bar gida ɗin a larura tunda larura ta sa mace za ta bar gida ta fita waje ta yi aiki to wannan labarin yana karantar da mu kada ta yi cuɗanya da maza kuma labarin ma yake da ka karanta aya za ka gane annabi musa lamma warada ma a madiyana waje da alaihi ummatan minan nasu ya annabi musa ya iso wata rijiya ta madiyana ya taras da jama'ar mutane suna ba mu dabbobin su ruwa wa waje da min dunihim imra'atayn tazudan ya taras da wasu mata suna tsatsare nasu dabbobin kaji da kyau waɗannan matan ba su bar nasu dabbobi sun shigo ba Shi ne annabi Musa ya tambaye su ma fatubukuma me yasa ga mutane na ta shayar da dabbobin su ruwa banda ku sai suka ce masa la nafsi ba za mu shiga mu yi cuɗanya da maza ba ka ji amsar da mata suka ba shi maza ne muku kuwa mata ne ba za mu shiga mu yi cuɗanya da su ba hatta ya ri'a'u har sai matsannan makiyayan sun bar gudun ko ku hatta yusdirar ri'a'u har sai makiyayan nan sun kori dabbobinsu sun fitar da su sannan mu mu shiga kaga suna nuna cewar ba za su shiga su ringa cuɗanya suna gogayya kafaɗa da kafaɗa da waɗannan mazan ba in ji waɗannan mata suke ba da wannan ansa so kenan idan larura ta sa mace za ta fita a shi ka'ida cewa dole ne ta kiyaye ta kiyaye cuɗanyarta da maza ta kiyaye mu'amala cuɗanyarta da maza wato duk abin da aka ce larura ta hukunta shi to ana kimanta shi daidai kima don haka idan larura ta sa dole za a fita a yi kiwo to kiwon nan a fita fita mai ma'ana fitar da ba za ta nuna mace fasika ce ba kuma ba za ta ba wani damar ma ya iya latsa ta ba domin waɗannan yara suna da tarbiyya kwarai sun taho da dabbobinsu sun tsare su sun tsara dabbobin ta inda suka tsara dabbobin ka duba dai maza irin na ƙauye amma babu wanda ya takale su saboda duk wanda ya gansu ya san masu kokarin tsare mutuncinsu ne ba su kyale dabbobin nasu masu shigo na mutane ba bare har wata magana ta hada ka da su saboda ka su suna ta tsare su kar ma dabbobin su su iso inda na mutane suke don kar ma a samu matsala in ka dubi tafsirin al-imam kashaf na eh, eh, kashaf na al-imam zamakshari yana mujallal na uku shafi na 171 Eh, in ka lura da yadda labarin ya zo lam ta haddasa ma'a ahadin mutlaqan ba su yi magana da kowa ba sun zo gindin rijiya mutane na ta ba da dabbobin su ruwa su ba su ce ma kowa komi ba kaga ya nuna sun rike mutuncinsu ba su zo sun ce eh, don Allah wani taimaka ka ba mu dabbobi ka ba mu namu dabbobin ruwa ba kaga in sun yi haka sun bude kafazzanci tsakanin kama da su ba su nemi taimakon kowa ba suna gefen rijiya suna tsare dabbobinsu sun sani komi daɗewa za ku tashi idan kun tashi za su samu dama gwargwadon ruwan da dabba za ta sha insha Allah ba za a rasa ba to ba za su buɗe kafa na sharri ba ƙofan sharri shine su nemi a taimaka musu abinda inda sun yi haƙuri ma makiyayen idan sun tashi za su samu biyan buƙata. saboda haka suna da hikima suna da tarbiyya suna da ilimi Allah ka mana arziki da irin su to babu shakka wannan yana karantar da mu da farko mace a larura tana iya fita sannan na biyu idan larura ta hukunta mace ta fita to kada ta yi cuɗanya da mutane sannan kar ta zama mai yawan magana da mutane abinda bai zama dole ba magana in larura ta sa mutu za ta yi aiki kada ta zamme yawan neman taimako domin ta wannan kafan shaidan na iya amfani da wannan dama matan ba su nemi taimakon kowa ba matan nan ba sa magana da kowa in ka lura annabi musa alaihi salam shi ya musu magana in ba dan ya musu magana ba wallahi ba za su yi magana da shi ba annabi musa ya musu magana alaihi salam walaula anna musa huwa alladhi badara Wasu sa'alahuma bi kulli adabin wallahi in ba da Musa ne ya fara tambayar su ba ba da su magana da annabi Musa ba ba da su yi ba kuma karka ɗauka wannan a zamanin annabi Musa alaihi salamu ne kadai la hatta zamanin annabi Muhammad irin wannan misali ya tabbata idan ka dubi labarin asma'u bintu abi bakrin asma'u bintu abi ita ce yar aisha matar manzon Allah ita asma'u bintu abi ita ce ya mace babba ta sayyiduna abubakar ta girma aisha da shekara goma su kaga ba in juna ba ne ta girmi aisha da shekara goma tana auren azubair bin al'awwa ita ce ta fara haihuwa a lokacin da aka yi hijira zuwa madina wallahi larura irin wannan da Allah ya bada misalinsa da labarin annabi annabi Musa alaihi salam ya auku da ita Asma'u bint Abi bakarin as-Siddiq Allah ya kara musu yarda domin mijinta lokacin da suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina shi mijinta matalauci ne lam yakul lahumu ayyu malin ba su da komai in banda raƙumi guda wannan rakumin shi yake ja musu ruwa wannan rakumin shi ake kira annabihu ya tilibu alaihin ma min bi'irin ba'ida shi ne wanda ke iya jan ruwa daga rijiya mai zurfi wanda zai ɗauko ruwa ya kawo gari wannan rakumi mai ɗauko musu ruwa yana kawo musu gida kuma shi yake jan ruwa din to sannan akwai doki guda wannan dokin kuma shine wanda mijinta yake amfani da shi yana tafiya yaƙi tare da manzon Allah shine az bin al-awwam az bin al-awwam yana tare da manzon Allah a tafiya yaƙe yana ta kokarin yadda za a yi ya samu abinci ya kawo gida ita kuma fa bainama taqumu asma bil a'mal al-manziliyya ayyuka da suka shafi gida ayyukan asma'u bintu abi kenan to duk wani abin da aka ce maka ana yi a gida asma'u take yi ita ke ciyar da dokin nan abinci ita ke ciyar da wannan raƙumin kasan ciyar da dabbobi abu ne mai wahala ita ke wannan aiki da kanta take ba da labari kuma wannan labarin yana sahihul bukari al'imamul bukari akwai babin da ya yi babul gaira babi game da kishi kishin mata kai kishin matarka ya yi babi a kai sai kawo hadisin asma'u bin abi bakar hadisi na 2224 haka ma al'imamu muslim shi kuma al'imamu muslim babin da ya ya kawo labarin asma'u babu jawazi irdafin mar'atul ajnabiyya idza a'yat fi tariqi al'imamu muslim sunan babin yace babu laifi ka bawo mace lift abinda muke kira lift tana tafiya da abin hawa sai ka ga mace ta shiga wani yanayi matar aure babu laifi ka ba ta tallafi ka ce ta zo ta hau mota don ka kai ta inda ka taimaka mata an sani in ba larura ba hakan hadari ne amma alimamu muslim ya ce ya yi babi musamman a kai ya ce larura tana hukunta a ba wa matar aure taimako a hanya sai kawo hadisi na 2180 da biyu kaga hadisin kenan muttafaqun alai ita da kanta take ba da labari asma'u abu bakar yar aisha tace tazawwajani az-zubair lokacin da mijina az-zubair bin al-awwam ya aure ni wa malahu fil ard min malin wala mamlukin wala shay talaka ne kutuk ba da komai tana ba da labari to kaga auren mutanen da suna duba tarbiyya da daraja da mutunci ba magana dukiya ba ta ce mijina ya aure ni a lokacin da ya aure ni ba shi da dukiya ba shi da bayi ba shi da abin hawa ba shi da komai gaira bihin wa gaira farafihi abubuwa guda biyun nan su ne kadai daga wannan rakumi wanda ke ji da ruwa to sai kuma doki wanda mijinta yake hawa yana tafiya jihadi mijinta yana cikin asharatul mubashirin na biljanna. mutane goma da aka musu albishir da gidan aljanna mahaifiyarsa ita ce safiya yar baban manzon Allah ce mahaifiyar mijin asma'u yar baban manzon Allah ne mahaifin asma'u shine sayyiduna abubakar as-siddiq sai ka dubi asma'u ta ko'ina tana tare da manzon Allah ta ce fakuntu a alifu farasa ni nake ciyar da wannan doki wa astaqil ma'a in tafi in je in nemo ruwa wa ahrizu yace wa wa ahrizu garbahu kuma ni nake dinke wato ka abin nan guga hatta idan guga ne aka samu ta lalace to ita wannan asma'u ta za ta yi dinkin sa wa a'jinu in zo in tuka to in kwaba duk abin da za a kwaba kaman kulli ta ce wa kuntu an kulun nawa sai in tafi daji wato shi mijinta yana da wata gona da mazan Allah ya bashi a garin Madina wata karamar gona amma tsakaninta da cikin gari ya kai kilomita uku ta ce to nakan tafi wannan gonar in je in tsinci 'ya'yan dabino 'ya'yan dabino waɗanda mutane sun ci sun je farko kuma eh, dabinon da ya zamanto ya faɗi dai mutane ba su samu da shi ba za ta je ta tsinto waɗannan dabinon in ta zo za ta niƙa da shi eh, za ta ringa ciyar da waɗannan dabbobin da shi za ta ɗauko shi a kai ga nisa ya kai kilomita uku tsakanin wurin da madina an kudu nawa min arzi zubair allati arfa'ahu rasulullah ala ra'asi in ɗaibi waɗannan 'ya'yan dabino in zuba a cikin madauki in ɗora a kaina ta ce wa hiya minni ala sulusai farsahin wanda ya kai kashi biyu cikin uku na farfafi wanda shine ya kai kamar kilomita uku yau mai. wata rana ina dawowa wannawa ala ra'asi ga kuma ya'yan dabinan nan a kaina ina dauke da shi ina dawowa sai na abubakar siddiq Allah ya kara musu yarda falakitu rasulullah tana dawowa sai ga manzon Allah shi ma hanya ta biyo shi yana dawowa wa ma'ahu nafarun min al ga wasu musulman madina tare da shi ba mijinta a wannan tafiyar manzon Allah yana tahowa sai daga asma'u yar matashi, yar Aisha kenan yar abokinsa sayyidina Abubakar as-Siddiq babban sahabi Allah ya kara masa yarda manzon Allah da ya gane ta sai ya dakata da raƙumin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da raƙumin yace ik ik li yahmilani khalfahu raƙumi ya durkusa manzon Allah ce ya durkusa manzon Allah ya mata ishara akan cewa ta hau bayan raƙumin kaga manzon Allah zai ba ta lift kenan zai ba wa matar aure lift yar matashi yar matashi ubansu guda duk da cewa uwaye daban-daban ne amma ita ce babban yar sayyidina abubakar sai asma'u ta ce fasta hayaitu ni sai na ji kunya an asira ma'ar rijali ni na ji kunyar in hau bayan manzon Allah in ringa tafiya ni kadai ce mace duk sauran maza ta ce a'a ba zan iya ba na ji kunya ta ce wa zakartu zubaira wa gairata kuma na tuna mijina na tuna tsananin kishin da yake da shi mijina yana da tsananin kishi in ya ji labarin na yi tafiya da maza wannan abin zai tada hankalinsa shine take cewa wa kana abiyaran nasi duk mutane ba ta ga mutum dan adam mai kishin mijinta ba yana da tsananin kishin matarsa fa arafa rasulullah to shi manzo Allah ya riga ya durkusa da rakuni asma'u kuma ta ki hawa manzo Allah sai ya gane annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gane anni kad istahaytu na ji kunya fa ba manzo Allah sai ya zaburi rakuni rakuni ya miki aka kama tafiya manzon Allah bai ce mata komi ba ita ma bata ce komi ba iyakar abin da maganar da ta shiga tsakaninsu na taimako ne kaga sai yi kama da labarin annabi Musa alaihi salam ya ga mata suna buƙatar taimako kaga kenan an samu wata gaba da magana dole ta zama larura gare shi fajitu zubair asma'u tace na koma gida mijina ya dawo sai na ce masa kai kaji abin da ya faru a yau laqiya ne rasulullah wa ala ra'si annawa manzon Allah ya haɗu da ni ina dawowa daga gona ga 'ya'yan dabino a kaina kuma ga shiga ga sahabban shi al'ansar yana tare da waɗannan sahabbai ma'afu na faru min asabi fa ana khali arkaba manzon Allah ya tsugunar da taguwar shi saboda in hau ya goye ni fastahyaitu minhu ni naji kunya wa araftu ka kuma na tuna kishinka naji kunya amma na tuna kishinka dan ba dan kishinka ba da na hau tana ga mijin shine sai ya ce mata wallahi la hamduki nawa kana ashadda alayya min rukubiki ma'aku ai daukan ƴaƴan dabinon da kike yi tun daga wannan gona ki zo gida ya fi damuna akan a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya goye ki saboda ya riga ya san manzon Allah ne kuma annabi ba bako bane dan babansa ne ita kuma fa babanta amininsa ne sannan kuma surikinta ne yana auren kanwata su kaga kenan ba dalilin da zai sa yi kishi game da manzon Allah a kanta shine ke gaya mata yace wahalar da kike sha na ɗauko 'ya'yan dabinon nan ya fi damuna akan annabi ya baki taimako ki ce biki hau ba wannan bai yi ba tace to ana haka hatta ursala ilayya eh, hatta arsala ilayya abubakar ba'da zalika bi khadimin shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar tunanin abin ba an tafi wani yaki an samo bayi fursunonin yaki da aka raba manzon Allah sai ya dauki guda ya ba mu sayyidina abubakar annabi sai ya ba mu sayyidina abubakar ce ya ababakar ga wannan bawan ka aika ma asma'u saboda ta samu saukin wahalar da take sha asma'u ta ce hata arsala ilayya kawai ina gida sai ga abubakar ya aiko sannan abubakar mahaifinta ya aiko masa bi khadimin takfini siyasatal faras wanda mace ne a bisa wannan riwaya din aka aiko mata mace wacce za ta zauna tana mata ayyuka na gida shine sai ta ce ranar da aka aiko min wannan baiwa faka annama a ataka ne kamar da bauta nake sai yanzu ne aka yanta ni wato irin wahalar da ta sha duk matan sahabban manzon Allah babu mace da ta wahala irin asma'u bintu abubakar akan zaman aure kuma sannan Allah madaukake ya sa rayuwarsu albarka da gidan gaba ɗayansa saboda irin yaran da ta haifa da ilimin da aka yada ta dalilin wannan gidan nata wato baya misituwa a tarihi na sunna Allah ya kara musu yarda saboda haka abu ne wanda ya faru a zamanin annabi Muhammad kamar yadda ya faru a zamanin annabi Musa alaihi salam annabi Musa alaihi salam ya taras da wasu mata a gefen rijiya suna tsatsare dabbobinsu ba sa barin dabbobinsu iso inda jama'a suke shan ruwa to abu na uku da wannan eh, aya take karantar da mu idan larura ta sa za ka yi magana da mace larura ta sa za ka yi magana da mace maganar da za ka yi ta zama takaitacciya babu alamar fasikanci babu alama ta fasikanci falkalamu yuqaddaru bil haja wa darura don haka za a yi la'akari da gwargwadon bukatar ka da magana da su me yasa waɗannan mata suka saurari annabi Musa saboda irin magana da annabi Musa ya musu babu fasikanci ba kuma alamar mutumin banza ne ma khatubukuma me labarin ku kaga da yazo bai tambaye ce ina sunan ki da Allah wace unguwa kuke kaga daga nan an san wannan mutumin banza ne ko ko da ba mutumin banza bane dai bai da mahankali to annabi Musa ya ce me labarin ku kaga ba su yake tambaya ba ba yana tambaya game da su kansu matan bane yana tambaya ne game da al'amarin da ya shafe su a wannan gurin so al'amarin da ya shafe su a daidai wannan guri nan Musa yake tambaya kai, ma khatubukuma me labarin ku kaga yana tambaya ne game da abin da ya shafe su a wannan gurin wannan yasa suka bashi amsa wallahi in ba dan haka ba ba za su ba shi amsa ba saboda ai sauran mutanen ai sun san waɗannan matan kaga kowa ya san da su amma ya kyale su saboda an san mata ne masu tsare mutuncin su don haka fasiki ba zai tinkare su daga rage ba sannan abu na hudu idan larura ta sa mace za ta fita domin ta yi aiki to a hakan ma ba za ta fita ba sai da izinin iyayenta haka nan kurin ba sa fita sai da izinin babansu shi yasa farko ma suka bashi amsa da wannan wala ya al-khuruj illa bi iznil abawai idan ma akwai larurar za a fita yi aiki dole sai da izinin iyaye din idan iyayen ba su yarda ba bai kamata a bar gida din ba wannan ya zo cikin bayanin ibnu qayyim jawziya a littafin sa turqul hukumiyya ya rubuta littafin saboda tsara yadda shari'a take gudana yadda ake kafa shari'a a ƙasa yana kama da siyasatu shar'iyya littafi ne wanda ya kunshi matakai da kuma tsare-tsare na shugabannin musulmai idan mutum yana karanta littafin turkul hukumiyya to babu shakka in shugaba ne zai gane ya tsare shugabancin da ya dace saboda littafai ne da malamai suna su riga sun shirya su sun rubuta tun zamanin farko idan shugaba ya ɗauki littafin ya karanta an gama ya gane tsarin mulki a sunnar manzon Allah ibn al-qayyim jawziya a littafin at-turuq al-hukmiyya eh, shafi na 280 yace wa yajibu alaihi man'un nisa'i min al-khuruj mutazayyinatin mutajammilatin wajibi ne shugaba ya hana mata fita idan ma larurar ta sa mace za ta fita to fitan da za ta yi kada ta yi kwalliya kada ta sa turare wa man'uhunna min as-siyab allati yakunna biha kasiyatun idan mace za ta fita saboda larura kar ta sa tufafi irin na fasikai tufafi wanda mace ta sa amma tamfar tana tsirara yana ta kirgawa kuma misalai ne wanda yake baka game da fita irin na larura wanda an samu mata sun yi a zamanin ulul azmi manyan manzannin Allah ka siya bilwasi'a war kamar a samu tufafi mai faɗi mace ta guji tufafi wanda zai zama rasha-rasha ana ganin jikinta wa man uhunna min hadithin rijali sannan kuma kafin ta bar gida sai an hana ta hira da maza kaga kenan idan mace za ta tafi aiki a larura to ya kamata uba ya mata nasiha ya karantar da ita irin fitan da shari'a ta yadda mace za ta yi idan za ta fita saboda hali na larura fi turuqati hatta a tafiyar da za ta yi a hanya tafiyar da mata suke yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tsarin sa daban ne akan hanya din kanta tafiyar mace daban ne wa man urjal min zalika wal fitnatu bihi azima yace saboda fitinar da ta shafi mata fitina ce mai girman gaske akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan abarra ala rijali minan nisa'i wannan riwaya guda ce cikin riwayoyin hadisin muttafaqun alai manzon Allah ya ce babu fitinar da na bari ga maza fitinar da tafi cutarwa akan mata fitinar mace tana da girma Allah ta mana tsari saboda haka dole ne wato sai sai mun yi hattara waɗannan ayoyin duk suna ɗauke da wannan ilimi da muke magana a kai sannan abu na biyar yana karantar da mu musulmi ya zama mai kishi musulmi ya to mai kishin addini mai kishin imani me ake nufi kaga dai annabi Musa alaihi salam bai yi aure ba ba shi da ƴaƴa amma kishi na tarbiyyar ƴaƴa mata sai ya kama shi ya kamata musulmi ya zamanto mai kishi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga tafiya da shi da sahabbai sai ga yar matar shi tana tafiya a ƙasa ta tafi gona kilomita uku a ƙasa ta ɗebo 'ya'yan dabino a kanta wannan tausayi ya kama manzon Allah ya ce a dakata manzon Allah ya tsugunar da rakumin sai ce zo ki hau me yasa annabi Musa da ya taho gari ka lura da mutumin da za a ce ya yi tafiya wanda ana cewa tafiyar ba za ta kasa kwana goma ba ana tafiya a daji ba a gaya mana ya ɗauki guziri ba ya taho gari ga yunwa ga kishi in ka koma da tafan tafsiri za ka ga misalai da ake game da annabi musa abin ma abin ban mamaki ana cewa wai in ka kalli tumbi'in cikinsa ma za ka ga hanjin shi saboda tsabar yunwa Ka ga wannan ai ba gaskiya ba ne annabi musa alaihi salam ya taho gari babu shakka yana cikin wahala domin matafiyi yana cikin wato waɗanda suke shiga fitina don fitina yankin azaba ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam annabi musa ya iso gari yana buƙatar ruwa yana buƙatar taimako yana buƙatar masauki yana zuwa da ya ga halin da mata ke ciki sai ya manta damuwar shi Allah ka sami koyi da su annabi musa ya manta damuwar shi shi sa aka ce ya kamata musulmi in yana da imani to kishin imani ya rika kama shi idan an samu gaba ga wata gaba na tausayi ga wata gaba na taimako annabi Musa da ya ga irin wannan dama sai ya manta da shi shine sai Allah madaukaki ya ce mene a gaba fasa lahuma fasaka العذل فقال kuma ya لما أنزلت إلي musu da ruwa iyakar abin da Allah ya faɗa kenan wato annabi Musa ya ga yanayin da waɗannan mata suke ciki ya tausaya saboda haka sai ya shayar da su ya taimaka musu in ji Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka akwai labari da aka samu an ce sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kara masa yarda sayyidina umar yana daga cikin waɗanda suka bayyana yanda annabi Musa ya shayar da ruwa din amma akwai misalai <clears throat> wanda wasu suke bayarwa a tafsiri waɗannan misalai ba gaskiya bane wa'annan Musa da ya taho da ya ga halin da waɗannan mata suke ciki saboda haka sai ya fada wannan rububi na makiyaya ya dinga bangaje su sai da aka samu fili sannan ya kira mata ya ce ku zo ku shayar da ruwa to kaga haka bai yi ba abinda ake faɗa din bai dace da annabin Allah ba idan zaka tausaya ma wani ya kuma zaka cutar da wani kaga bai dace da annabi Musa ba ya zai je ya ringa naushin mutane yana ture su irin wannan misali bai kamata a jingina shi ga annabin Allah ba to amma akwai labarin da aka ce sai na Umar ya faɗa wato abin da ke faruwa su waɗannan mutanen garin mugaye babu shakka yayin nan ba su da tausayi kai da jin labarin ka sani ba mutanen kirki ba ne idan suka zo suka gama ban ruwan sai su rufe rijiya idan sun rufe rijiyan su waɗannan yara za su koro dabbobin su kasan ita dabba ba ruwanta da sai ka bata ruwa a kwano ruwan in ma a ƙasa yake kwanciya ishi dabba saboda ka su matan ba su damu ba duk da muguntar waɗannan mutane idan sun rufe rijiya sun tafi sai su koro dabbobin su ruwan da ke gewayen rijiyar na ƙasa dabbobin nasu sai su sha ya ishe su sai su tafi gida dabba dama haka take bukata ba wai sai ka ba ta tayi ta kwankwada sannan Allah in ta samu wuri dabba in ta samu wuri eh, ruwa a ƙasa sai ta sha abinta to wannan shine abin da ke faruwa to a yadda labarin sayyidina umar ya zo annabi musa alaihi salam ba ya bari sai da suka gama abin da za su yi da suka gama shayar da dabbobin nasu a maimakon waɗannan ya kyale su dabbobin nasu su sha ruwan bakin rijiya sai annabi musa ya buɗe rijiyan ya buɗe rijiyan ya ja musu ruwan dabbobi suka sha kamar yadda sauran dabbobi suke sha yana cewa lamma taqarru'ata daqau alal bi'ri safra bayan sun gama shayar da dabbobin su waɗannan makiyaya sai suka dauko suka cicciko wani babban dutse la ya kala'uha illa asharatu rijali ba mai iya cicciban wannan dutsen sai mutum goma suka zo suka rufe bakin rijiya Anan Musa yana kallon su yana da ƙarfi faja'a Musa annabi Musa yana zuwa sun tafi ha ya daga da hannu daya ba mamaki shi yasa da ya mangaje wani mutum ya fadi ya mutu annabi Musa yana da karfi sosai alaihi salatu wassalam da haka annabi Musa ya daga abin faktala'aha wastaka zanuban wahidan lam tahtaj ila ghairihi annabi Musa yana cicciban wannan dutse ya buɗe rijiya guga ɗaya kawai ya ɗebo ya ishi dabbobin su gaba ɗaya wannan ya zo ta labarin sai na umar bin kakawabi allah ya kara masa yarda wannan labari yana iya tabbata babu shakka bai saba ma yanda eh, wato yanda tsarin ɗabi'a ma take ba tunda eh, ana samun mutane masu ƙarfi babu shakka kuma waɗannan mutane suna iya zama mugaye akwai alama ba mutanen kirki ba ne don mutumin kirki ba zai bar mace yana ganin tana neman taimako ya watsi da ita ba sun mastaka wa kanata iza ta tsiyani min hiyazi asali kafin annabi musa ya taimaka musu su ruwan da yake gefen rijiyan shine dabbobin su suke sha lokacin nan da annabi musa alaihi salam ya shayar da su ya shayar ma dabbobin su ruwa wala qasada lahu fi zalika ghayru wajhi Allah ta'ala zaka ce me yasa annabi Musa yayi haka ai jin labarin ka sani annabi Musa bai dan a biya shi ba yayi ne domin Allah saboda tausayi falamma taqalahuma annabi Musa alaihi salam ya shayar da dabbobin wa kana zalika waqta shiddati harrin wa khafan nahari da tsakan rana ne shi ma alqur'ani ya mana ishara da haka lokacin nan duka annabi musa bai damu da zafin rana ba sai da ya ga ya shayar da dabbobin waɗannan mata sannan sai allah ya ce summa kaga kenan tausayin annabi musa yarin jayi yunwar da take da tare da shi tausayin da yake tare da annabi musa yarin jayi yunwar da take tare da shi sai da ya gama abin da zai yi Allah ya ce ta tawalla ila dhilli sannan ya juya ya tafi inuwa sa'an nan fa annabi Musa ya nemi inuwa ya tafi inda zai fake daga zafin rana faƙala a daidai wannan lokaci sai annabi Musa ya ce rabbi ya Allah inni lima anzalta ilayya min khairin faqirin ya Allah abin nan da ka saukar min na arziki babu shakka arziki daga sama yake Allah ya faɗa mana wa fi sama'i rizqukum arziki daga sama yake annabi Musa ya ce to ni arzikin da ka saukar min ya Allah ina cikin buƙatarsa wato lalle ina buƙatar abinci ina buƙatar abinci to akwai malaman da suke ganin lokacin da annabi Musa ya faɗi wannan yaran waɗannan 'yan mata sun ji maganarsa wannan ma ba zai saba ma tsarin alkur'ani ba annabi Musa ya taimaka musu ka san kuma idan mutum yana cikin damuwa yakan yi tambatu har ma wani wanda ke kusa yakan ji wani idan damuwa ta mai yawa yakan furta ta sanai musa alaihi salam ya gama shayar da su ruwa ɗin ya juya zai tafi inuwa sai yake wannan addu'a rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir sai yaran nan suka ji abin da yake faɗa wannan hikima ce ta Allah Allah yana iya ɗaukan maganar annabi Musa ya kai musu to amma yanzu anan ba ma samun wani darasi annabi Musa alaihi salam ya bar Masar ya yi tafiyar da ta kusan kilo dubu ka kaddara ta daga ɗari 800 zuwa sama tafiyan nan baya tare da kowa ba guziri yana tahowa gari to idan kamar a zamanin yanzu ne ai ina ganin sai ka samu wani babban masallacin juma'a ka miƙe taiko jama'a na cikin bala'in tafiya kafa ta ma kun ga ta kumbura don Allah a bani taimako me yasa annabi Musa bai nemi taimako a wajen mutane ba me yasa kaga wannan ma ilimi ne halin da annabi Musa ya shiga wallahi ya fi halin da ɗayan mu zai shiga a wannan zamani wahalar da annabi Musa ya fuskanta ta fi duk wahalar da kake tsammani za ka iya samun ta a rayuwa saboda kai sa Abdullahi bin Abbas ya ce hijirar da annabi Musa ya yi daga Masar ita ce jarabawa na farko ga annabi Musa jarabawan da Allah madaukake mishi akwai hadisin da ya zo cikin sunanun nasa'i hadisin abu sa'idin al-khudri manzon Allah ya ce maniska gana duk mutumin da ya nemi wadatuwa a gana azza wa jalla to Allah zai wadata shi wa manista affa duk mutumin da ya nemi tsare mutuncinsa a affahullahu azza wa jalla to Allah zai tsare mishi wa manistakfa duk wanda ya nuna Allah ya ishe shi kafahu Allah to Allah zai isar masa abubuwa guda uku din nan in ka dubi sharhin su da malamai suka yi kamar ibn hajar a cikin fathul bari mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari uku da hudu in a afa an su'ali abinda annabi yake nufi ka shiga damuwa din amma sai ka kame ka kiro roƙon kowa ka kiro roƙon kowa kuma da wani zai tambaye ka wani ana cikin damuwa sai ka ce a ban da wata damuwa kuma wallahi kana da damuwa din abinda manzon Allah ya faɗa kenan wannan shine manista affa affahu Allah kana da damuwar ka kiro kon mutum da kuma ya ga alamar kana da damuwa ce wani yaya ake menene ko in shigo ne ce a ni mu ban da ko ban da wata damuwa saboda me saboda ta yarda da Allah a irin wannan imani shi yake da rauni a yau gaskanta cewa Allah bai manta ka ba Allah ya san wahalar da kake ciki ka gaskanta wannan abu ne mai wahala sai mai karfin imani to kar mu manta annabi Musa yana cikin ulul azmi mafi girma daga manzannin Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka annabi Musa ba ka auna imanin ka da nashi babu shakka annabi Musa alaihi salam ya riga ya sani Allah tabaraka wa ta'ala yana tare da shi saboda ka yasa yi da bukatar neman taimako wajen kowa idan ka yarda da Allah ba ka damuwa da dan adam wallahi duk mutumin da ya yarda da Allah bai kulawa da wani dan akwai mutumin da ke ganin ai in jama'a ba su taimaka mishi ba zai halaka to kaga wannan bai san Allah ba Allah da ya halicce ka ya manta ka ne bai manta ka ba shi ya halicce ka ya kawo ka duniya akan lokaci da ya tsara ya san duk abin da kake ciki to amma shi Allah yana da tsari tsarinsa shine in ka yadda da shi sai ya taimake ka in ka ƙi yadda da shi sai ya barka da abin da ka yadda da shi to wannan tsarin Allah ne saboda ka tun da baka yadda da Allah ba kai kana ganin mutane ne za su maka sai Allah ce to na baka da su shi yasa yaka je kai ta nema ana wahala wani ma ya baka ya goranta maka wannan yana cikin bayanin malaman sunna kamar al-Usaymin shafu riyadu ne na cewa man yastagni bima inda Allah amma fi aidin nasi idan mutum ya dubi arzikin Allah sai ya ga na Allah ya isa mishi na Allah ya ishe shi to baya ma la'akari da dukiyar da take hannun mutane don ya san da mutanen ma daga wajen Allah ne yugnihi Allah azza wa jalla duk mutumin da ya da wannan to Allah zai wadaka shi wa amma man yas'alun nasa mutumin da ya koma mutane yake roƙo yana roƙon mutane ya yahtaju lima indahu fa innahu sayabqa qalbuhu fatiran ko da suna bashi zuciya za ta tabbata matalauciya wannan zuciya ba za ta taɓa wadatuwa ba saboda ka za ka ga mutum ya samu dukiyar amma zuciyar ba ta huta ba yana nan yana ta roƙo ɗin wal iyazu billah Allah ka tare mu wala yastagni wal gina gina qalbi saboda ainihin wadata ita ce wadatar zuciya fa idza stagna al insanu bima inda Allah amma fi aidin nasi idan mutum ya nuna dukiyar Allah ta fi mishi akan dukiyar mutane agnahu Allah anil nasi to Allah zai wadata shi da zaman to bai da ma bukatar dan adam wajen alahu azizan nafsi ba'idan an su'ali ya wadatu yana jin shi yanda kake da dukiya shi ma haka yake jin yana da dukiya yana ganin baka fi shi ba saboda yana tare da Allah duk wanda ke tare da Allah bai tare da talauci baya tare da talauci don talauci shine talaucin zuciya idan zuciya ta yadda da Allah to babu talauci fa idza kana al-insanu qad manna Allahu alayhi bis-sabr fa hadha khairun mimma yu'tahu al-insanu babu kyautar da Allah zai madan adam kamar hakuri wa awsa'u ma yu'tahu kyauta da tafi kyau tafi falala ta fi taimakon dan adam ita ce hakuri wanda Allah madaukake ya ba mutane wato abinda wannan yake karantar da mu annabi Musa alaihi salam da ya shigo Madiyana gashi bako yana da damar yayi roko duk wannan baya cikin lissafin shi annabi Musa alaihi salam ya riga ya san yana tare da Allah saboda haka yana ba da taimako sai ya koma gindin bishiya ya nemi inuwa yana addu'a Allah ina cikin bukatar abin da wato ina cikin bukatar taimakonka ina cikin bukatar taimakonka annabi Musa ya riga ya sani in banda Allah ba mai yaye mishi ai alqur'ani ya karantar da mu haka a suratu yunus aya ta 107 wa in yamsaska Allahu bi durrin yamsaska Allahu bi durrin fala وإن يردك بخير allah راد لفضله يصيب به من يشاء من da وهو الغفور يمسك الله بضر إذا الله فلا كاشف له إلا هو babu mai yaya wannan cuta sai shi wannan alkur'ani ke karantar da mu idan Allah ya same ka da wata cuta babu mai yaye maka wannan cuta sai Allah kuma gaskiya ne muna gani a ƙasa <clears throat> wa in yuridka bi khairin idan Allah ya yi nufin alkhairi gare ka fala radda li fadlihi babu wanda isa tun tunkude wannan falala ta Allah ya hana ta isowa gare ka yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim Allah yana samun wanda ya nufi cikin bayinsa ya bada ni'imar sa ga bayi wanda Allah ya nufi sai ya bashi ni'ima kuma Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne kaga wannan ya tabbatar mana in banda Allah babu mai yaye damuwar bawa alqur'ani ya tabbatar mana da wannan sannan a suratul fatir a farkon sura Allah madaukake yace ma yaftahi Allahu lin-nasi Allah وهو الغفور الرحيم ما min rahmatin duk wata rahama da Allah ya buɗe ta ga mutane, idan Allah ya buɗe wata rahama idan aka ce rahama yana iya baka lafiya ya baka arziki ya baka mulki wannan duk rahama ce idan kaga wata rahama da Allah ya bawa mutane idan Allah ya baka mulki fala mumsika laha wallahi ba wanda ya isa ya rike in ka ga baka samu ba Allah ne bai bayar ba duk wata rahama shi sa ya kawo ta da nukura min rahmatin ma yaftahi Allah lin nas min rahmatin وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أكني وما يمسك idan aka samu wata rahama wanda Allah madaukaki ya rike wato abin nufi baka da lafiya kai ta jinya tafi asibitin na aje can aje can a dawo kaga kenan Allah ya rike rahamarsa bai baka ba baka da lafiya kana neman sauki amma saukin ya gagara sai Allah ya ce fala mursila lahu min ba'dihi karka dauka idan Allah ya hana ka lafiya akwai wanda zai baka ba wanda ya isa babu wanda ya isa ya sake rahamar Allah idan Allah ya rike ta wa huwal azizul hakim Allah shine maguwayi wanda ya gagari kowa ya gagari kowa zaka ga mutum da dukiya ya mallaki kuɗi ya fi biliyan ɗari amma abin da zai baka mamaki idan Allah ya kama idonsa ɗaya wannan kuɗin ba zai saya mar ba sai dai a gama zagayawa duniya a dawo a yi hakuri a nemi gilashi a sa idan Allah ya karbi idon kuɗi bai saya to haka Allah yake saboda haka idan Allah ya rike ba wanda ya isa ya kama babu shi alhakimu sannan Allah mai hikima ne Allah baya mugunta duk abin da kaga yayi mabawa jarabawa ce kamar musulmi idan Allah ya karbi ka rahama ce idan Allah ya karbi ka kowanne ɗaya in kai hakuri gidan aljanna ne Ah, sannan rashin lafiya ga musulmi kafara ne to kaga akwai hikima shi Allah subhanahu wataala duk abin da ya tsara a rayuwa akwai hikima sannan Musa alaihi salamu ya sani sannan idan muka dubi labarin annabi Musa din nan ah, za mu fahimci annabi Musa alaihi salam ya san darajar addu'a wannan lokaci fa duka Allah bai bashi manzanci ba amma yana da ilimi kamar yadda muka karanta Allah ya riga ya sanar da shi ilimin annabawan da suka gabace shi kamar su annabi Ibrahim kamar su annabi Ishaq annabi Isma'il annabi Yaqub annabi Yusuf su ne iyayen annabi Musa alaihi salam annabi Musa ya riga ya san labarin su kaga annabi Musa ya san darajar addu'a kenan saboda haka yasa annabi Musa bai mai da hankali ga roƙo ba ya mai da hankalinsa ga addu'a sai in ka lura annabi musa alaihi salam da ya taho ba ma ba ma addu'ar ya fara ba ba ma addu'ar ya fara ba me dalili saboda ita kanta tafiya ita kanta tafiya bi mujarradihi taktabi ijabatar du'ai shi musulmi da zaran ya kama tafiya daga wannan lokaci Allah ya buɗe mar ijaba da zaran ya kama tafiya wato da zaran kana cikin tafiya to kana da wata dama wanda in ka roki Allah subhanahu wata'ala Allah zai karba maka aqrabu ila ijabati du'a al-musafir duk mutumin da ya kama tafiya to yana kusa da amsa yana kusa da ijaba li'annahu mabinna usul inkisar an-nafs bi tul al-ghurba saboda ka bar gida ba wani abin da ka fi damuwa da shi kamar Allah subhanahu wata'ala domin haka an samu hadisai da dama daga annabi muhammad waɗanda suke nuna cewa addu'ar matafiyi allah yana karbanta addu'ar matafiyi allah yana karbanta an samu hadisin abu huraira an samu hadisin abu huraira wannan hadisin ya taho da ya lafuzza daban-daban kuma duka lafuzzansa din suna da fa'ida ah, lafazi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da awatin mustajabatin addu'o'i guda uku ana karban su to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da'awatu sa'imi addu'ar mai azumi addu'ar mai azumi wa da'awatul musafir addu'ar matafi da'awatul mazlum addu'ar wanda aka cuce shi kaga annabi ya faɗi mutum uku yace addu'o'i guda uku dinnan mustajabatun Allah yana karban su kuma wannan hadisin ya inganta yana sahihu jami'i sagir hadisi na 330 to akwai riwayar da ta zo as-sa'imu hina yuftiru addu'ar mai azumi a lokacin buɗe baki kaga wancan lafazi da'awatu sa'imi addu'ar mai azumi sannan lafazi na biyu addu'ar mai azumi a lokacin da yake buɗe baki wanda yana sahihu tirmidhi hadisi na 2526 sannan akwai lafazi na uku yana al-musnad manzon Allah ya ce sa'imu hatta yuftira addu'ar mai azumi har sai yayi bude baki to anan kaga lafuzza din sun zo daban-daban wancan lafazi na farko addu'ar mai azumi idan aka ce addu'ar mai azumi a yanzu haka masallacin nan da yake mafi yawa don muna azumi da ka roki Allah kawai Allah zai karba saboda akwai azumi a bakinka wato abinda annabi yake nufi matukar akwai azumi a bakinka ka roki Allah kawai baka bukatar sai kana sallah baka bukatar eh, sai kayi alwala la ka bude bakinka kawai Allah ka bani in dai kana azumi an gama wannan shine lafazi na farko lafazi na biyu fa annabi ya ayyana lokacin addu'an shine yace hina yuftiru a lokacin al-iftar lokacin bude baki lafazi na uku fa Asa'imu saimu hatta yuftira eh, addu'ar mai azumi har sai yi buɗe baki kaga wannan yana nuna kafin ka yi buɗe baki ne misali lokacin da ka ɗauki dabino za ka ci ko za ka sha ruwa kafin kai shi ne hatta yuftira in aka ce da wato sa'imu hatta yuftira kaga ka yi azumi an baka damar ka yi addu'a kana da azumi amma da ka buɗe baki shi kenan lokacin ya wuce a ɗaya lafazin fa akwai hadisin da ya zo inna lissa'imi inda fitrihi da'awatul la turaddu mai azumi a daidai buɗe baki yana da damar addu'a ba za a ki karba ba wannan lafazin shine yake da rauni yana irwa'u galil hadisin 921 wannan sai ya nuna cewa indal iftar a lokacin da za a ci abincin a lokacin da ake cin abincin kai indal iftar to wannan shi yasa ka ga idan ka buɗe littafin fiqihu shin wani lokaci ne mai azumi ya kamata ya yi addu'a za ka ga fahimtar malamai daban-daban saboda lafuzzan da aka samu eh, daga hadisin manzon Allah lafuzzan sun zo daban-daban tsarin su ya zo daban-daban wannan shi yasa ka ji wani ya ce ka yi addu'an in dai akwai azumi a bakinka kuma gaskiya ne wannan riwaya ta inganta duk mai azumi a ko da yaushe bukata ta taso ya roki Allah kawai kar ya jira sai a lokacin buɗe baki don wannan lafazin ya inganta daga manzon Allah shi yasa littafin lajnatu da'ima mujallal tara shafi na 30 malamai suka ce wa du'a'u yakunu qabla al-ifṭari wa ba'dahu domin in ka dubi lafuzzan hadisan manzon Allah wani lafazi yana gwada ka yi addu'a <clears throat> lokacin da kake da azumi wani lokaci yana lafazin yana nuna ka yi addu'a ah, kafin ka yi buɗe baki wani lafazin yana nuna ka yi addu'a a lokacin da kake cin abincin buɗe baki wani lafazin yana nuna ka yi addu'a bayan ka gama buɗe baki so waɗannan lafuzza kuma mafi yawansu sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kana da damar ka yi addu'a kafin buɗe baki da kuma bayan buɗe baki saboda kalmar inda kalma da ta zo ta inda inna lissa'imi inda fitrihi kalmar inda tashmalul halatai kalmar inda ta hada mutumin da ya azumi kafin buɗe baki da eh, wanda ya addu'a kafin buɗe baki da wanda yake addu'a a lokacin buɗe baki da wanda yake addu'a bayan buɗe baki duka lafuzan sun tabbata amma annabi ya hada waɗannan a hadisi guda manzo Allah yake addu'ar mai azumi addu'ar matafiyi addu'ar wanda aka tuce shi ah, lafazi na biyu fa hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu da'awatin mustajabatun addu'o'i guda uku ana amsan su sai annabi yace la shakka fihinna babu shakka in inji manzon Allah babu shakka addu'a uku Allah yana karba sai manzon Allah yace da'awatul mazlum addu'ar wanda aka cuce shi wa da'awatul musafir addu'ar matafi wa da'awatul walidi ala waladihi da addu'ar mahaifi a kan ɗansa wannan hadisin ya inganta yana sahihu tarmizi hadisi na 1905 don shi mahaifi ya samu lafuzza guda uku daga bakin manzon Allah wato idan mahaifinka ya yi maka addu'a mara kyau manzon Allah ya ce Allah zai karɓa shi ne ma'anan da a watul walidi ala waladi idan babanka ya maka addu'a mara kyau babu shakka addu’an nan za ta karbu wannan ya tabbata daga bakin manzon Allah saboda ka yi sa addu'ar iyaye tana da haɗari matuƙar ba addu'a ce ta ƙwarai ba mahaifinka ya faɗa ma addu'a mara kyau abu ne mai haɗari Allah yana karba lafazi na farko kenan sannan a sunan ibn majah hadisin abu hurairah har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace salatu da'awatin yustajabu lahunna la shakka fihinna nan ma annabi yace addu'o'in mutum uku Allah yana karba babu shakka sai manzo Allah yace da'awatul mazlum addu'ar wanda aka cuta da'awatul musafir addu'ar matafiyi sai manzo Allah yace da'awatul walidi liwaladihi kaga ya saɓa da wancan ala waladihi riwaya ta al-imam ibn eh, al-imam ibn majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace li waladihi riwaya ta al-imam tirmidhi manzon Allah yace ala waladihi so idan mahaifi yayi madansa addu'ar alkhairi Allah zai karba idan mahaifi yayi madansa addu'a ta sharri Allah zai karba wannan riwaya ta inganta ita ma tana silsilatu sahiha hadisi na 59 eh, sannan lafazi na uku manzon Allah yace da'awatu sala salatu da'awati mustajabatu la shakka fihinna sai annabi ya fara da da'awatul walidi sai yayi shiru a wannan lafazi kaga kenan a wancan lafazi na farko da'awatul walidi ala waladi lafazi na biyu fa da'awatul walidi li waladi lafazi na uku fa da'awatul walidi sai annabi ya shiru da'awatul walidi kowace addu'a ta mahaifi Allah yana karba sannan sai manzon Allah yake wa da'watul musafir addu'ar matafiyi da'watul mazlum addu'ar wanda aka cuta to kenan idan mutum yana halin tafiya idan mutum yana halin tafiya ya roki Allah Allah zai karba kaga annabi Musa yana cikin wani hali wanda baya buƙatar taimakon mutum taimakon Allah ne tun daga wata wata dama ta ijaba wanda wannan labari na annabi Musa yana karantar da mu yana karantar da mu ladabi matafiyi ya fi dogara da Allah akan mutane ne abin da anayi Musa yake karantar da mu sannan akwai abu na biyu wanda anayi Musa yake karantar da mu shine wasu tawassulu ila Allah bi zikirin hali idan za ka roƙi Allah ka kira halin da kake ciki sannan kuma anayi Musa ya karantar da mu idan mutum ya shiga wani yanayi yana son ya samu taimakon Allah to ya kamata ya fara ba da taimako ga wani mai rauni ya ba da taimako ga wani mai rauni ne al-musara abil khairati abinda anai Musa ya aikata kenan al-musara abil khairati kai gaggauta aikin alkhairi idan kana son ka samu taimakon Allah kana son Allah ya karbi addu'anka to ka gabatar da alkhairi abinda anai Musa ya fara kenan kaga anai Musa duk da cewa ya zo gari yana gajiye yana da yunwa bai fara neman abinci ko abin sha ba me ya fara ya ba da fara ba da taimako ga wasu bayin Allah to wannan halin annabawa ne shi yasa Allah ya bamu labarin annabi zakariya a suratul anbiya aya ta 89 yace wa zakariya izna da ya zakariya annabi zakariya alaihi salam idna da rabbahu annabi zakariya ya roki Allah rabbi la tazanni fardan annabi zakariya bai haihu ba saboda haka yake roƙon Allah Allah karka banne in mutu makadaici ba ni da da wa anta khairul warisina kai ne mafi alkhairin masu gado Allah ka bani haihuwa ina son haihuwa yana ta roƙon Allah to Allah ya karba mishi amma akwai dalili sai ya gaya mana وأصلح لهم ذنبا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فاستجبنا له سيمك أمسى مكة wa wahabna lahu yahya muka mar kyautan da Ɗan ma Allah ya bada suna Allah da kansa ya ba da suna saboda haka shi annabi zakariya bai yi ma yaron suna ba Allah da kansa ya ba shi ɗa ya ce kuma ga sunan ɗan ya haya wa aslahna zauje zawjahu muka gyara masa matarsa yanda za ta iya ɗaukan ciki wannan duk aikin Allah ne idan Allah yana son ka samu ɗa abu ne mai sauƙi zai shirya yanda al'amura za su haɗu shikenan sai ka ga ka samu haihuwa don haka babu wanda za ka nema in kana neman taimako wajensa in ba Allah ba me yasa Allah ya karba mu annabi zakariya ya ba mu amsa innahum kanu yusari'una fil khairati kaji amsa annabi zakariya da matarsa sun kasance suna gaggawa na aikin alkhairi don Allah ka misilta irin abin da Annabi Musa yi. Annabi Musa ya shigo gari ga yunwa ga kishi ga gajiya sai ga mata na neman taimako gab annabi Musa ya yunkura ya ba su taimakon nan kafin nan ya dawo tunani ya zai samu abinci kaga kenan da Allah madaukaki ya ce innahum kanu eh, innahum kanu yusari'una fil khairati innahum dinnan ba wai annabi zakariya da matarsa kaɗai bane annabawa ne gaba ɗayansu annabawan Allah sun kasance suna gaggawa ta wajen aikin alkhairi wa yad'una na ragaban wa rahaban kuma idan sun roke mu suna cike da kwaɗayin su samu suna cike da tsoron al'amarinmu wa kanu lana ina sun kasance masu tawali'u gare mu annabi Musa alaihi salam ya karantar da mu wannan To idan kana da wata bukata a wurin Allah me ya kamata ka fara ka fara gaggauta gabatar da aikin alkhairi abinda annabi Musa ya aikata kenan yana shigowa Madiyana sannan abu na uku zai musa alaihi salam da ya tashi addu'a sai ya bayyana halin da yake ciki wannan ma wani ladabi ne na addu'a wanda alkur'ani yake karantar da mu wato Allah matsafaki yana son ka maraidaici idan za ka roƙe shi Allah yana son ka nuna kai ba kowa ba ne kana da tsananin buƙatar taimako ka nuna rauninka da gazawarka ka nuna kana da rauni kana da gazawa ka gaya ma Allah sai Allah ya baka to amma idan ka zo za ka yi ma Allah gori ba za ka samu ba Allah ka bani lafiya eh, Allah ka bani kuɗi Allah amma abin da baka ban ba aka ga kana goranta ma Allah waɗannan da ya baka bai ishe ka ba sai kai ma Allah godiya annabi Musa alaihi salam ya gaya ma Allah ya roki Allah da tawassuli da halin da ya shiga yake gwada ma Allah shi ba kowa bane rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqirun ya Allah abinda kai ne dama ka bani ba ni nake da shi ba wato abincin ma da nake da shi kai ka bani wanda ma ka bani ina dada bukata ji annabi Musa wanda ka bani ina dada bukata kaga ka nuna ma Allah wancan da ka samun dama ba dabara ka bace lima anzalta ilayya dama kai ka saukar min min khairin fakiru ina da bukata in ka dubi labarin annabi zakariya wanda ya zo a suratu maryam zaka ga shi ma haka yayi addu'a a suratu maryam a farkon sura kala yake cewa rabbi inni wa hana al'azmu minni وَلَمَكُ wannan shi ake ce ma at-tawassulu ila Allah bi zikril hali kai tawassuli ga Allah ta bayyana halin da kake ciki kai tawassuli ga Allah ta bayyana halin da kake ciki saboda wannan yana daga cikin abubuwan da Allah madaukaki yake so tsarin annabawa ne gaba da yansu annabi Musa ya kai tawassuli da halin da yake ciki ga Allah in ka dubi annabi Zakariya da ya tashi zai roƙi Allah sai ya roƙi Allah ta bayanin halin da yake ciki inni wa ana al'azumu minni ya Allah ka ga dai kasusuwan na yanzu duk sun yi rauni tsufa ta kama ni sosai wasu ta'alar ra'asu shaiban kan nawa ko ina furfura ne kaga yana nuna ma Allah kenan ya kusa mutuwa annabi zakariya ya Allah kashina yayi rauni furfura ta mamaye ni ba ni da walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya ne ko ba ta babbai bane game da addu'arka duk tsawon shekarun nan da nayi baka bani haihuwa ba ban yanke tsammanin zakarin arziki ba annabi zakariya yanzu kaga mutum ya dan shekara goma sha biyu da mata ɗaya biyu babu da sai fara karaya la karka karaya karka karaya ko ni na ga mace da ta haihu tana shekara hamsin sai da suka kai shekara hamsin ta samu ciki sai ake cewa a wannan kai karya ne dai wancan kuma mu za a yi wa karya a unguwa wayan sa koko ana kulle ana daurawa don dai a nuna wa mutane an juna ana nan sai ga shi ta haihu so Allah yana yana da iko ya baka haihuwa ba tare da la'akarin yawan shekaru ba Shi ne annabi zakariya yake ce ma Allah walam akun bi du'aika rabbi shakiya ni ba taɓaɓɓe ne game da addu'arka duk tsawon shekarun nan ina roƙonka ka bani da kuma ban kare ba ban kare ba ban cire tsammani ba ban fi da tsammanin zaka bani haihuwa zaka bani haihuwa ba kaga ya nuna ya roki Allah yayi bayanin halin da yake ciki to haka kuma in ka dubi annabi ayyuba alaihi salam shi ma annabi ayyuba ya bayyana ma Allah halin da yake ciki a suratul anbiya aya ta 83 <clears throat> wa ayyuba isnada na'am yace wa ayyub kuma annabi ayyuba alayhi salam isnada rabbahu a lokacin da annabi ayyuba ya kira Allah mahalicinsa duk fa Allah ne yake ba mu labarin waɗannan annabawa a cikin alkur'ani ga yanda suka yi addu'a so Allah yana son idan za ka roƙe shi ka gaya mar halin da kake ciki Allah ya sani babu shakka Allah ya sani amma gaya ma Allah yana nuna ka damu yana nuna ka damu saboda haka sai ya ce an ni masani ya Allah cuta ta same ni Allah bai sani bane Allah ya sani amma kaga annabi ayyuba yace ya Allah cuta ta same ni wa anta arhamur rahimin kuma duk wani mai jin kai to bai kai ka ba kai ne mafi jin kan masu jin kai in ma akwai mai tausayi kafi kowa to kaga kenan yana gaya ma Allah ya samu cuta yana tabbatar da rahamar Allah shine sai Allah ya ce fastajabna lahu فَأَهْلَهُ لهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الله madaukaki ya فاستجبنا له سيمك sai مسا amsa الله يا Allah ما النبي أيوب عليه ayyub فكشفنا ما به من bihi muka yaye masa cutar da take tare da shi bayan mun yaye cutan ma Allah ya kara mai kuma ai saboda annabi ayuba ya ce wa anta arhamur rahimina Allah kai ne mafi jinƙan masu jinƙai to sai Allah ya gwada mara yafi kowa jinƙai sai fasta jabna da kuwa kashafna ma bihi min durrin da farko an yaya cutan na biyu ba wa atainahu ahlahu muka bashi iyalansa iyalansa duk suka dawo wa mislahum ma'ahum aka ƙara ninkamar ni'imar da yake da ita a da rahmatan min indina Allah yake saboda wannan rahama daga wajenmu kaga kalmar da ya faɗa wa anta arhamur rahimin sai ta jawo rahamar Allah rahmatan min indina mai Allah yake wa zikira lil abidin tunatarwa ga masu bautan Allah ashe kaga tunatarwa ne gare mu ana tunatar da kai abinda Allah ya yi ma annabi ayyuba wannan tunatarwa ce gare ka duk wani mai bautan Allah so Allah subhanahu ta'ala yana son idan za ka roƙe shi ka koka halin da kake ciki kasan akwai mutumin da shi wai saboda tsabar tauhidi in ya kamu da rashin lafiya ko addu'a ma ya yi wani ka roƙi Allah ya ce a to ba Allah ne samun ciwon ba ai ya sani to za ka mutu kuwa ai ya kamata ka ringa roƙon Allah kai ka roƙon Allah Allah ya sani shi ya sa ma cuta amma kuma ka roƙe shi waɗannan annabawa abin da suka karantar da muke ne shi yasa Allah ya ce wa zikira lil abidin tunatarwa ce ga masu bautan Allah annabi Musa alaihi salam da ya taho Madiyana da farko ya sani a matsayinsa na matafiyi Allah zai karba mishi na biyu idan ya gabatar da aikin alkhairi ya yi shimfiɗan ijaba saboda haka sai ya fara gaggauta taimako ga wasu bayan Allah na uku ya roƙi Allah wannan addu'ar ma da ya yi ita kanta addu'ar akwai ladabi a cikinta sannan akwai karantarwa idan za ka roƙi Allah ka bayyana halin da kake ciki da ya tashi roƙon Allah sai ce ya Allah inni lima anzalta ilayya min khairin ya Allah alkhairin da ka saukar min faqirun ni mabukaci ne me yake karantar da kai ai babu shakka ba abin da annabi Musa yake bukata a lokacin nan kamar abinci ko kamar ya samu abinci ya samu ruwa amma annabi musa annabin allah ne yana daga cikin manyan annabawan allah saboda ka mai ilimi ne annabi musa sai ya ga bare ya roƙi allah kalmar da za ta ɗauke buƙatu masu yawa bai ce allah ka ban tuwo ba ko haka yake bai ce allah ka ban tuwo ba ba mamaki kana isa inuwa ya ce allah ina bukatar girki ruwa a annabi musa ba haka yake ba inni lima anzalta ilayya min khairin annabi Musa ne ya roka alkhairi kalmar alkhairi tana da fadi kaga wata hikima ta annabawa saboda ka in zaka roki Allah ka daina roƙon Allah abu kaɗan ka ringa addu'a mai faɗi, abinda annabi ke karantar da mu kenan ka rika roƙon Allah abu mai fadi kar ka roki Allah ka takaita buƙatar ka akan abu ɗaya idan ka takaita to babu shakka jahilci ne ka faɗaɗa addu'arka saboda ba abin da ya gagari Allah kalmar alkhairi ta zo da fassara har guda bakwai a cikin alkur'ani saboda haka yasa wato in ka ɗauki addu'ar ma da annabi Musa ya yi addu'a ce da take gwada addu'ar masani domin in ka dubi alkur'ani abinda malamai suke cewa kalmar alkhairi na ɗaya ta zo da ma'anar abinci saboda ka idan anan annabi Musa ya ce ya Allah ina roƙonka game da alkhairi sai Allah ya bashi abinci ya dace babu shakka kalmar alkhairi tana ɗaukan ma'anar abinci kuma anan in ka dubi tafsirin da malamai suka yi ma'anan alkhairi da ya zo cikin addu'ar annabi Musa abinci ne don babban abin da annabi Musa yake nema kenan amma ba shi kaɗai ba ne, na biyu kalman alkhairi a Qur'ani ta zo da ma'anar dukiya so idan annabi Musa ya ce ya Allah alkhairin da ka saukar mai ina da bukata yana nufin dukiya ta ina za mu samu hujjar cewa kalmar alkhairi dukiya ne akwai misalin sa suratul baqara aya ta 180 kutiba alaikum idha hadar بالمعروف ita wannan aya annabi Musa Allah tabaraka wata'ala ya fassara kalma ta alkhairi da dukiya kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khairan Allah madaukaki ya wajabta wasiya wasiya wajiba ce akan wa akan mai dukiya in taraka khairan in dai zaka bar dukiya to kaga kalma ta alkhairu ta zo da ma'anan almazu inda ka dubi tafsiri ta al-Imam al-Qurtubi al-Imam al-Qurtubi ya ce almazu min ghairi khilafin duk malamai sun ce ma'anan alkhairi anan dukiya ce dukiya ce kuma akwai wata ayar ma da take nuna ma'anan alkhairi yana daukan dukiya misali suratul a'raf aya ta 188 walau kuntu a'lamul ghaib استحدثت من الخير وما مسني السوء إن إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير manzo Allah ya ce da dai na san gaibi da na tara ma da na tara ma kaina dukiya amma kalmar dukiya din sai aka kawo alkhairu anan babu shakka kalma ta almal tana zuwa da ma'anan alkhair wannan ya samu fassara abdullahi bin abbas da sayyiduna ali malamai da yawa daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ka in ka dubi kasa nan wa innahu lahubbil khairi la shadid li hubbil khairi li hubbil mali alkhairu almalu don haka alkhairu yakan zo da ma'anar almalu akwai misalansa da yawa a cikin alkur'ani na biyu yakan zo da ma'anar alƙuwa kuzari ƙarfi idan annabi Musa ya ce Allah ina bukatan alkhairi alkhairi ne yana ɗaukan ma'anar Allah ka bani kuzari ka ƙarfafa ma rayuwata don akwai misalai kamar misali a suratul dukan aya ta 37 Allah madaukake yake tambaya ahum khairu والذين من قبلهم أهلكناهم Allah madaukake ya ce ahum khairun shin mutanen maka sun fi ƙarfi kaga sai ya yi amfani da khairun a matsayin ƙarfi ahum khairun am qaumu tubba mutanen maka suka fi ƙarfi ko mutanen tubba walladina min qablihim Allah yake ahlaknahum duk ƙarfin waɗancan mun halaka su haba mutanen maka mun halaka na farko bare ku shine Allah yake innahum kanu mujrimin idan aka ce ahum khairun wato Allah yana cewa ahum aqwa ahum ashaddu ahum akthar min qawmi tubba to kaga kenan kalma ta alkhairi tana zuwa da ma'anan kuzari annabi Musa yana roƙon Allah ya bashi ƙarfi domin idan aka samu mutum ya irin wannan tafiya ƙarfinsa ya ƙare amma duk da haka annabi Musa yake roƙon Allah ya samu ƙarfi sannan na hudu kalma alkhairi tana daukan ma'anan nishadi nishadi shine Allah ya ba mu annabi Musa wato walwala yanda zai ji dadin rayuwarsa wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu misali uh, ayata 73 ta suratul anbiya game da annabi Ibrahim da zuriyarsa waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina Allah madaukaki ya bada labarin annabi Ibrahim da zuriyarsa a suratul anbiya aya ta 73 waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa auhayna ilaihim fi'ila alkhairati fi'ila alkhairati wato aikin ibada bin nishadi ba kowa yake ibada cikin nishadi ba sai zaɓaɓɓu waɗanda Allah ya zaɓa Allah ka samu ci wato misali zaka ga wani sallar ma yana tsaki yake yin ta da ƙyar zai tashi ya yi sallah wani azumin nan Allah Allah yake ya wuce wannan azumin na Ramadan yanzu ba abin da ya dame shi irin shi amma wasu fa Allah ya sa musu nishadi a ibada wallahi akwai mutumin da zai zai kwana yana sallah kuma bai ishe shi ba akwai mutumin da duk sati sai ya yi azumin litinin da alhamis saboda haka zuwa ramadan ba komi ba ne ana gama ramadan za ka ga washe ranar sallah ɗaya ba zai azumi ba amma washe gari zai tayi da fitu shawwali yana gamawa yana tunanin a bada wata damar sai a ƙara to ba kowa yake da nishaɗi na ibada ba sai waɗanda Allah ya zaba to annabi Musa yana roƙon Allah a daidai wannan gaba Allah ka bani nishaɗi duk da wahalar da na fuskanta ka sa min nishaɗin ibada saboda ma'anan alkhairi ta ɗauki wannan sannan na shida eh, husnul hala na biyar wato shine mutum ya samu kyakkyawan hali annabi Musa yana roƙon Allah alkhairi kalman alkhairi tana nufin kyakkyawan hali shine husnul hala wanda ya zo cikin labarin eh, eh, annabi Shu'aib a suratu hudu aya ta 84 inni arakum bi khairin inda yake ba da labari wa ila madina akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudu allaha ma lakum فعلوا وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط وتو النبي شعيب عليه السلام yana yi wa mutanensa wa'azi ‘yan kasuwa ne yana hana su wasu abubuwan da Allah ya haramta shi ne sai ya ce musu inni arakun bi khairin ina ganin za ku samu kyakkyawan hali idan kun bi umarnina alkhairu a nan husnul hala domin duk ɗan kasuwa da ya zamanto bai cutar mutane a harkarsa to babu shakka Allah zai inganta rayuwarsa zai inganta rayuwarsa zai samu kyakkyawan hali annabi Musa yana roƙon Allah wannan kyakkyawan halin kaga kenan ni'imar Allah ba ta karewa da'iman mutum yayi ta roƙon Allah ya samu kari akai na shida shine at-tafdil ka samu fifiko a sama da kowa idan ka roƙi Allah alkhairi kalma ta alkhairi tana ɗaukar ma'anar wanda ya fi kowa wannan za mu iya gane shi a suratul bayyana innal ladina amanu wa amilus salihati to kaga idan aka ce khairul bariya ana nufin afdalul khalqi Ajma'i, waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kwarai waɗannan su ne mafi falala idan aka ce ula'ika hum khairu hum khairu hum afdal albariya waɗanda suka yi imani suka yi aikin kwarai su ne mafi falala a duka halittun eh, halittu na 'yan adam saboda haka annabi musa yana roƙon allah ya sa shi a cikin mafi falala na mutane na ƙarshe fassaran alkhairi wato shine samun ilimi na shari'a Allah ya kira shari'ar musulunci da cewa alkhairi ne wanda ya zo a suratul baqara ma yawaddu allazina kafaru min ahli kitab والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كافرين أهل الكتاب باسا سنسجي الله يسوك الشريعة ga annabi Muhammad ba sa so sai Allah ya kira shari'a da suna alkhairi annabi Musa yana roƙon Allah ya ba shi alkhairi ya ba shi shari'a so kaga kalmar da annabi Musa ya yi amfani da ita nan ma kalma ce ta ilimi annabi Musa sai ya yi amfani da kalma mai faɗin ma'ana Allah ka bani wannan ka bani wannan ka bani wannan sai ka zaɓi wata kalma wanda za ta ɗauke su duka saboda haka sa yake cewa inni lima anzalta ilayya min khairin faqir اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك